ƙarin farashin albarkatun man fetur kusan sau uku cikin shekaru hudu da hauhawar harajin lantarki su ne manyan al'amura da suka sanya kungiyar kwadagon ta nrc ta ayyana ranar litinin mai zuwa a matsayin ranar zanga-zangar lumana da kuma tsindima yajin aikin gama gari domin matsawa gwamnati lamba ta sauya tunani. da ni ne nake a harkar nlc da ba ma zan fito in yi wani yajin aiki ba saboda lokacin da buhari ya fito yana cewa duk mutumin da ya shiga gwamnati ya sayar da litan mai naira arba'in da biyar a ya cuci 'yan najeriya ya cuci mutane yana hawa ya ƙara shi ɗari da arba'in da biyar talaka ya shiru kuma idan da nlc ma suna da zuciya ma ya kamata masu fito su ci za su yi wani zanga-zanga na me akan me a basu su yi abin da suka gada mana nan gaba mutane sa yarda da kaddarar cewar idan mutum ya ba daidai ba a gan ba daidai ke ba Comrade Sa'id Bello kenan tsohon jami'i a ƙungiyar kwadagon Najeriya ta NLC. Sai dai yunkurin ƙungiyar kwadagon ya samu cikas domin a jiya alhamis da marece ne babbar kotun sasanta rikicin ma'aikatan ƙasar ta ba da odar da ke haranta 'yan kwadagon shiga yajin aiki ko kuma gudanar da zanga-zangar lumanar game da wannan batu. To amma duk da haka Comrade Aliyu Getso da ke zaman tsohon sakataren kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa. Gwamnati ta raina lebo saboda tana ganin ko ba komai ita ce ta yi dokokin da take tafiyar da dukkan wasu harkoki ma a Najeriya. Ita ta ta aiwatar da dokokin da suke tafiyar da kungiyoyin kwadago a Najeriya. Saboda haka sun san lagon da za su iya kama su amma kuma duk yadda suke tsammani abin ba haka ba ne. Ina son tabbatar maka da cewa kungiyar kwadago idan tana so ta tsaya tsayin daka ta kwato wa talakawan Najeriya. Najeriya yancin su wallahi babu abin da zai iya sai hana su ko gwamnati wata iri ce domin kungiyar kwadago majalisar ta yadda ka san majalisar dokokin tarayya haka take wakilai ne suke zuwa daga bangarori daban-daban daga kungiyoyi daban-daban in wannan ana zaton cewa an saye shi wancan ba a saye shi ba ba na tsammanin za su ba da kai bori hau har a ce an galagon kungiyar kwadago ta kasa ta kasa ainihin yiwa talakawa ko ma'aikata da suke karkashin kulawarta wani abu ainihin zai taimaka musu a hannu guda kuma kamfanonin da ke hada-hadar albarkatun mai a Najeriya na gasa da juna wajen cinikayyar man Alhaji Abdullahi Awolu shine shugaban kamfanin AA Rano. Mun fito da sabbin dabaru kala-kala domin yanzu harkokin mai sun riga sun canja kowa ya gani. yau za ka ga price ya canja gobe ya kasa jibi ya tashi saboda gwamnati already ta riga ta yi regulation to yanzu zai zama da kyawunka da kyawun service ɗinka wasu gidajen ma ana sai da mai naira 162 wasu ana sayarwa naira 160 amma muna ƙoƙari mu ga mun dawo da shi ƙasa da 160 a cikin shekara ta 2015 Ana sayar da litar mai a Najeriya a kan kuɗi Naira tamanin da biyar ne, amma a yanzu 'yan ƙasar na sayan litar ne kan Naira ɗari da sittin zuwa sama. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.